zuciya Mai haƙuri zai ci gaban babu shi zai yi faɗo fasa sai ki so da kai sai ki fasa kin bakar da kin shiga duka sansa kowa san makala sa kowa ki can magariya

Allah ya sa na kuntu yana yin magani ana ya ke jin a ayyuka yawa so ina gaya miki wato malamin yana kokari amma ikon Allah kana taka Allah na tasa ina zuwa gurin malamin nan sai na samu labari da ya kawo daidai da naki da dan matsa da bincike sai na gano cewa ashe da ni da wani amini na mun haɗa cewa dukkan mu muna sa to amma ni da shi neman juna ne kuma sai zamanto cewa duk aniyar mu fara ce domin ganin shi ne to shine ni yanzu abin da za a shi ya ce domin ni zai iya bar masu ko ne da shi zai iya bar mu aminu ta amma duk abin da ake ciki idan ya zo ya ce miki za ku je kuma wani malami waye waye kar ja kawai kudu ni na hakura kuma ah, zan biya bakin ku da kawai na cewa ba ba samu ki je ba matsala dama shi ne ya same ni mun wannan bayanin ko na samu abana da muka yi magana da shi ko sai yake ce min ya amince eh. amma mm, in gaya mashi su zo su gaisa hmm. shi ne na ce zan gaya mishi yanzu ya ce na son gani shi matsala zan gaya masa kamar yankan magana ni da abin da muke so da ke shi ne ko da an je gurin malamin nan duk abin da ya ce ki in dai maganar kan maganin ne kan ki ji tsoro fadar ki kawai za a samu sauki ko buɗe mu a burin mu shine a buɗe hanyar nan taki kawai idan ki gani kin gani da shi ya ba ma aure ki ko wa idan kika taɓa ganin namiji maza biyu sun aure mace da sai dai mace ne namiji aure mata ku ko ba haka ba a mun so yanzu zan koma na ɗauki alwashin cewa zan samu miki magani duk inda nake da wanda zai warkar miki da wannan abu da yake kamar yadda mahaifinki ya tara mu ya ce duk wanda ya samu ya amince shi zai ba wa yarsa zai ba da yarsa gaskiya na bi sabon waɗannan zaratan mutane da suke kuma ina daɗa shaida miki cewa ina son ki matuƙar so wanda so ne na aure tsakani da Allah wanda kuma a halin yanzu ina da mata uku kuma da ke nake so zan kara. me ka ce mata na uku da ke kuma zan ciki to da Allah sa lalura fa ba hauka ba ce kana ji shikenan kuma dan Allah dora man lalura shikenan kowa da kalan nashi damuwar da zai kawo kar ku rinka min yawo da hankali mana ba zan iya ba ba zan iya ba wallahi bari dai mu yanke abin ya zama da cewa ya zo karshe ko ba haka ba kin ga nan da na zo na ce ina son ki akwai dubbai mata waɗanda suka bi ki asali suka bi ki kyau mm. suka bi ku uh, mutunci mm. suka bi ki ma duk wani kyan sura da duk wani abu da kike takama da shi wanda da zarar na zo na ce musu ina so zan cike a matsayin ta hudu da gudu za su yadda ko ni ina ganin kamar taimaka miki zan yi ganin irin yanayin da kike ciki kuma kama kuma da irin roƙon da mahaifin ke nema alfarmar da a taimaka miki ko tsaya a jin gaya maka ka macen da ta fi ni kyau kuma ka ga macen da ta fi ni dare kuma ka ga macen da ta fi ni asali kuma ka ga macen da ta fi ni komai amma baka tsaya ka saurare ta ba ka taho gurin wannan toshashiyar ka gane kuma shi wannan da kake gani lauluna ne kai ma kanka baka fi karfin ubangiji ya dora maka ba wannan ne lauluna da ake yi ba don ki ake wa darajar tsohon ki ake yi shi ake duba girma sa ake yi in kuma da daraja ana so ba a'a ai kafin so ne san muna mutunta manyan mu to to duk mu ba ta kai ga wannan ba mu kawar da magana ina ganin abin da ya fi mana ala gaskiya magana samu magani ba zan ba ke ma kuma magana aure na ba ki same ni ba ai ba ma to ai ba ne wanka nake ba ai ran ga miki da ai ma da ma da ma ba na so a wannan in ba baban ki ce mu zo mu taimaka ba zuwa aure ki mu ma zuwa wanda taimaka sai wanda kake yi ka zo kafa ka ce ta kawo ka baba na bai je ya jawo ka bai ce lalle dole ka zo ka samu mai irsa magani ga kunnan kun fadari to me da kai ka ce lalle lalle ba za ka yi ba to in ba za ka yi ba ni ma da man ni na kafin ka ce ba za ka yi ba ni na ce ba zan yi ba ba zan yi auren ne mata uku ba gaskiya ne shi ne bayani ba kuma ya ma ki san dai yana da bambanci da dai yanzu ni na san inda zan dusa ba komai ko koyi dai kina ni ba komai wannan ga da ne na ubangiji Allah dora mu mutum kuma ba wanda ya isa ya canja mishi ai ciwo na Allah ne kuma kai ma baka fi garbin ya dora maka ba ba duk da cewa ba na gari aka sanarwa cewa duk wanda ya buɗe Allah da ilin sai sa ya buɗe miki ya samu maganin da ilin sai ki zai buɗe shi ne wanda zai aure mu ce ya kamata jin da na zo mu samar wannan iyawar su mutane aka kawo wani kuka a ni ma zan iya shiga cikin wannan gasa